jerin hare-hare ne aka fuskanta daga ranar lahadi 15 ga watan satumba zuwa larabar wannan mako a jihohin tilaberi difa da tawa lamarin da ya haddasa asarar rayukan sojoji sama da goma gwamnatin ta nijar wacce ta saurari bahasi daga ministan tsaron kasa janar salifu modi a taron majalisar ministoci na yammacin alhamis ta ce wannan aika-aika da ke faruwa a daidai lokacin da ake cika shekara guda da kafuwar kungiyar ios yunkuri ne na katsewa kasashen yankin hamzari a ayyukan ci gaban da suka dukufa a kai hasali ma makarkashiya ce da abokan gaba suka kitsa da nufin rikita al'amura a waɗannan ƙasashe saboda haka ya zama wajibi a tsaurara matakan tsaro a ƙarƙashin dokar ta ɓacin da gwamnatin ta kafa a watan agustan 2024 in ji ta. en application de l'ordonnance numero 2024-38 du 13 août 2024 portant prorogation de l'état d'urgence. To kome ake nufi da dokar ta ɓaci a fannin tsaro? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Abin da yake ni jami'an tsaro za a karfafa musu karhin doka ba kawai na karhin aiki ba na, na soji kuma in aka yi zargi ko aka ga wani abu wanda ba shi ba suna iya zuwa su yi bincike ba sai sun samu wani izinin alkali ba da, da sauransu bisa duk abin da yake ya shahi kare lahiya al'umma yanzu cikin yankunan da matakin aka ɗauka kenan suna da cikakken iko na gudanar da ayyukansu a halin da ake ciki a yau a Nijar da makwabta ya kai matsayin da za a ɗauki irin wannan mataki in ji shi. Abubuwan da ke faruwa a Burkina ko kusa kusan na a Mali kuma ko da iyakar Najeriya inda ana operation uh, cikin kudu maso yamma to idan ba a hankali ba wasu daga cikin wanda ake farauta 'yan banditrin suna haɗawa su shigo cikin ƙasar ta wasu yankuna to kaga dole a ɗauki wannan mataki. An da ya buƙaci al'umma ta baiwa hukumomi da jami'an tsaro haɗin kai don ganin an zartar da sabbin matakan da za a shimfiɗa a nan gaba ba tare da wata tangarɗa ba. Shugaban ƙungiyar makiyayan arewacin jihar Talabiri Bubakar Jallo ya yi na'am da wannan tsari. ko da yake kuma a cewarsa abin na buƙatar gyara. Lalle wanda muke ba da haɗin kai su ma su ba da wajenmu. Fasiyo akwai wurare wanda zamen tsaro suna da shakku ga mutane. Ka sani kowa al'umma akwai mutane wanda sa'a tamma don saboda 'yan ta'addan ko bandi iri kaza ne sai a ce an zo wuri kaza akwai irin su sai a ce babu yarda ba kowa ne ba ta'adda yan ta da bandi kowa ya gaji da su yau. Tun a farkon watan nan na Satumba ne jami'an tsaro suka kaddamar da ayyukan sintiri da binciken ababen hawa a manyan biranen Nijar mai lakanin operasiyon Tsaron Ƙasa da nufin tabbatar da tsaron cikin gida. yayin da alamu ke nunin abubuwan da suka wakana a farkon mako a jihohin difa tilaberi da tawa da a ɗaya gefe farmakin ta'addancin da aka kai a birnin bamako na ƙasar mali sun sa hukumomin tsaro ƙara jan ɗamara a ciki da kewayen birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger